sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hadiza kyari ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 12 ga watan Yuni. Kafin ku ji abin da muke tafa da su Zara ba makanan labarai. To Hadiza bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga Amurka. Shugaba Donald Trump ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Sannan adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan biyu. Baya ga haka an samu ƙarin Amurkawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka rasa ayyukansu suke kuma neman tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin mako makon da ya gabata. Tukanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa jihar Borno ta fuskanci hare hare 'yan kungiyar Boko Haram har sau goma sha tara a cikin kwanaki goma na wannan wata na Yuni. halin da kuma ake ciki a yanzu shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci a gudanar da cikakken bincike a kan kisan gillar mutane sama da tamanin da kungiyar boko haram ta a jihar borno sannan kuma yau ne dai ranar goma sha biyu ga watan yuni ranar tunawa da wancan zaɓe wanda kuma a karan farko gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ayyana shi a matsayin ranar hutu kuma ranar da muka iya a ƙasar kamar kowace ranar juma'a Yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren fadar white house ba tare da bada cikakken bayani ba ta ce wannan na zaman wani bangare ne na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da ba su dama da kuma mutunta su da yake jawabi a jiya alhamis a wani taro game da wariyar launin fata da kuma batun 'yan sanda a wata majami'a da ke dallas a jihar texas shugaban ya ce a matsayin wani bangare na shirin zai rattaba hannu kan wata doka wadda za ta buƙaci 'yan sanda su kiyaye ka'idojin cikin kwarewa na yin amfani da ƙarfi. Trump ya kuma yi watsi da sukar da ake yi masa akan kalaman da ya a baya game da buƙatar jami'an tsaro su mamaye tituna a daidai lokacin da ake zanga-zanga da tashin hankali a ƙasar. Adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Amurka ya zarta miliyan biyu wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar John Hopkins a jiya Alhamis. yanzu amurka na da mutane miliyan biyu da ɗari hudu da sittin da hudu da aka tabbatar sun kamu da cutar covid-19 kuma mutane kusan ɗari da goma sha uku ne suka mutu a cewar cibiyar Akalla wani ƙwararre a fannin kiwon lafiya ya yi hasashen cewa adadin mutanen da za su mutu a ƙasar kusan zai ninka zuwa watan Satumba. Jihohi kusan 21 sun sanar da samun adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 mafi yawa a wannan makon. An samu mutane da yawa a jihohin Arizona da New Mexico da Texas da Utah. An samu ƙaruwar wannan adadi ne a daidai lokacin da aka sassauta dokar ta fita saboda coronavirus. coronavirus a cikin 'yan kwanakin nan da kuma bikin ranar tunawa da sojojin Amurka da suka mutu a bakin aiki. wanda shi ke buɗe lokacin zuwa hutun bazara a ƙasar. An samu ƙarin Amurkawa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka rasa ayyukansu suka kuma nemi tallafin rasa aiki na gwamnati a cikin makon da ya gabata. Wannan shi ne mafi ƙarancin adadi da aka samu a cikin wata uku. A cewar ma'aikatan kwadagon ƙasar a jiya Alhamis, yayin da yawancin masu masana'antu a ƙasar ke ci gaba da sake buɗe harkokinsu a hankali. Bayan da ɓarkewar cutar coronavirus ta tilasta musu rufewa. Adadin ma'aikatan da ke neman tallafin gwamnati na rasa aiki yanzu ya ragu tsawon makonni goma sha biyu a jere. Amma manyan jami'ai a fannin tattalin arzikin Amurka sun yi hasashen cewa murmurewar tattalin arzikin kasar daga annobar covid-19 zai ɗauki lokaci mai tsawo zai kai har zuwa cikin shekara mai zuwa ta 2021 gaba ɗaya ma'aikata miliyan 44 ne suke neman tallafin gwamnati na rasa aiki tun daga tsakiyar watan maris fiye da kwatar ma'aikata miliyan 164.6 na kasar amma adadin waɗanda ke karɓar tallafin a yanzu ya ragu zuwa miliyan 20 20.9 yayin da miliyoyin ma'aikata suka koma bakin ayyukansu. An jima kaɗan Zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma duk kafin nan bari mu shiga fagen mu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin jihar borno ta fuskanci hare-haren 'yan kungiyar boko haram har sau goma sha tara cikin kwanaki goma na wannan wata na yuni a cewar kwamandan rundunar ba da kariya ga fararen hula na civil defense abdullahi ibrahim a wani taron manema labarai da ya kirawo a garin maiduguri ga wakilinmu dai haruna dauda biyu dauke da rahoton in the month of june this month alone from first to yesterday we recorded 19 attacks which song we are repelled, Boko Haram sun defeated. Cikin wannan wata na Yuli na wannan shekara kadai, wato cikin kwanaki goma kacal, 'ya'yan kungiyar Boko Haram sun kai hare-hare har guda goma sha tara kan al'umma wadda aka barar da wasu hare-haren a kuma ta kama musu birki kafin su aiwatar da wasu harin a cewar kwamandan rundunar da kariya ga fararen hula da ake kira civil defense a takaice alhaji abdullahi ibrahim a wani taron manema labarai da kira a garin maiduguri ya ce tun daga watan janairu sun kame mutane uku da da tara ne da suka aikata laifuffuka laifuka daban-daban ciki har da wani da aka kame da man fetur da kuma ake zargan cewa na kaiwa 'ya'yan kungiyar boko haram ne a daji da wasu masu buga kudaden jabu da 'yan damfara da masu satan kayan wutar lantarki da dai wasu da su aikata laifukan na daban abin da muka lura cewa wa'annan mugayen sun zafafa hare da suke ta yi to sai muka zauna muka yi tunani me ke kawo wannan zafafa wannan hare-haren sai muka lura cewa dole akwai abubuwan da suke tallafa musu tun da ba ruwa ko iska suke amfani da shi a babur da suke zuwa da motocin da to mai to shi ne Allah ka ga ya taimake mu muka yi amfani da basiran mu da yadda muka saba muka tura shi ne muka kama wannan kuma abin da zai tama da hankali shi ne wannan lita din fetur din da ka gani sai da ba suke dubu shida da ɗari biyar wanda kuwa za su bai fi ɗari biyu ba a cikin gari don suka je cikin jeji sai su ce ko mota su ta lalace ko wani abu ko ba ku san ga abin da suke yi sauke su ba yan boko haram su ba su kuɗi su wuce kaga yadda sai yasa kaga abubuwan suke ta karuwa to ko me mutanen da aka kame kuma ana zarga da aikata waɗannan laifuffuka ke cewa na ɗauki mai ne zuwa gamborin gala daga ina ka ɗauki mai din daga nan cikin garin maiduguri dama kai sana kana sai sana'ar bai ne a'a to za ka kai masu waye zan je in kai gamborin yan siyar ana zargin cewa kana kai ma yan kungiyar boko haram ne a'a tafiyan da muke tare da escort muke tafiya ba mu da hanyar da za mu iya kaucewa har mu je mu kai boko haram kwamandan yace sun samu nasarar kwato zunzurutun kuɗi fiye da naira miliyan 100 na mutanen da aka damfara wanda kuma suka danka masu wannan dukiya kudaden su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya agai da haruna dauda biyu ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya A jiya Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump ya sanya sabon takunkumin harkokin kuɗi da kadarori da kuma hana shiga Amurka akan wasu jami'an kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ake kira ICC a takaice. A wani yunkuri na hukunta su daga binciken zargin saba ka'ida da ake yi wa jami'an soji da na leƙen asirin Amurka da ke yaƙi da ta'addanci a Afghanistan cikin shekaru goma sha takwas da suka gabata. Trump ya ayyana dokar ta ɓaci ta ƙasa yana mai kiran binciken kotun ta ICC da ke birnin Hague barazana ga tsaron ƙasa da manufofin ƙasa da ƙasa na Amurka da ba a saba gani ba. Umarnin na Trump ya hana jami'an kotun ICC da ba a bayyana yawansu da sunayensu ba shiga Amurka. Kuma umarnin ya hana su aiwatar da harkokin kuɗaɗe da kadarori a Amurka. Shugaban ƙasar Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar da cewa ba da daɗewa ba gwamnatinsa za ta saki sauran fursunonin mayakan Taliban don taimakawa ƙoƙarin samar da zaman lafiya wanda Amurka ke jagoranta a ƙasar. Gani ya faɗa a wani taron haɗin gwiwa na cibiyar haɓaka kudancin nahiyar Asiya wadda ke Washington tare da cibiyar samar da zaman lafiya ta Amurka cewa gwamnatinsa ta riga ta saki fursunonin mayaka dubu uku. Ni da abokan aiki na mun yanke shawarar sakin ƙarin wasu fursunoni dubu biyu cikin ɗan ƙanƙan kankanin lokaci za mu sanar da lokacin nan ba da jimawa ba in ji shugaban na afghanistan gani ya ambaci cewa a halin yanzu wata tawagar 'yan taliban tana birnin kabul tana tantance fursunonin kungiyar da aka saki daga gidan yari don musayar jami'an tsaron afghanistan dubu daya da ke hannun 'yan taliban da madalla a da Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da lokacin da ake shirye-shiryen ganawa tsakanin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da gwamnan jihar Borno, Professor Umar Zulum, shugaba Buhari ya umarci a gudanar da cikakken bincike a kan kisan gillar mutane sama da tamanin da kungiyar boko haram ta yi a jihar borno daga abuja ga rahoton umar faruk musa to na farko dai abu ne mai ciwo kuma ya nuna takaicinsa kwarai da gaske kan wannan munan hari da aka kai wanda ina ganin an daɗe ba a samu asarar rayuka irin wannan da aka yi ba kuma ko da ya ji wannan magana ta bullo gwamna ya je da kansa kuma yanzu haka da nake maka magana da akwai shiri da gwamna da kansa zai zo fadar shugaban kasa za su tattauna da shi da shugaban buhari akan menene ya faru kuma watakila wace shawarwari za su iya tsaidawa tsakanin su don a dau mataki ma dai kafin wannan lokaci na zaman su hakika shugaban kasa bayan jaje da ya aiki da iyalai na waɗanda suka yi rashi da al'ummomin wannan yanki da su kansu jama'ar jihar borno gaba ɗaya ya ba da umarni cewa a bi waɗannan mahara kada a raga musu a kwato duk mutane da suke garkuwa da su da kuma dabbobi wanda ana magana shanu wajen dubu sun kada sun tafi da su to sai masu rara mu mai zo to akwai wani bincike da shugaba buhari ya ce a yau a kamar rahoto dangane da yadda abun ya faru da irin ta'addancin da tsananinsa akwai wani abu da watakila wannan bayanin zai iya yi ga shugaban kasa domin a canza tsarin wannan yakin da ake yi ne ko kuwa me kuke kuke tsammani za a yi da rahoton? Hakika ga duk wanda yake bin abubuwan da suke kaiwa suna komowa. Ai cewa cikin kamar wata biyu da suka wuce jami'an tsaro na Najeriya sun samu gagarumin nasara akan waɗannan 'yan ta'addar da suke ta'adi da barna a arewa maso gabas. Kar a manta cewa shi kansa shugaban mayakan soja na Najeriya da tukur burata dungun ya tattare kayansa ya koma wannan yanki. Satin bai wuce ya dawo kuma an ba da rahoto ko irin tubai na 'yan ta'adda da aka hallaka don maganin irin wannan fitina me zai biyo baya ko ka wani irin bincike za a yi kamar yadda na ce maka wasu kila in an jira shugabanni namu tsakanin gwamna da shugaban kasa sun zauna sun tattauna kila za a fito da wani abu da za a fayyace shi akan irin abin da zai biyo baya nan gaba malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya a tattuna da ne da shi a abuja umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya to a gaida umar faruk musa yau ne dai ranar goma sha biyu ga watan yuni ranar tunawa da wancan zaɓe wanda kuma a karan farko gwamnatin najeriya karkashin jagorancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ayyana shi a matsayin ranar hutu kuma ranar demokadiyya a ƙasar kama yadda shugaban ƙasar ya bayyana a shekarar 2018 daga lagos ga rahoton babangida jibrin Marigayi Chief MQ Abiola kenan yake jawabi ga 'yan Najeriya bayan da gwamnatin mulkin soja na wancan lokaci ta bayyana soke zaben sha biyu ga watan Yuni shekarar 1993 zaben da kuma aka tabbatar shine ya kama hanyar lashewa. A jawabinsa wancan lokaci dai Chief Abiola ya bayyana cewar shine ya lashe zaben wanda 'yan Najeriya suka zaba. Yau ne dai ranar sha biyu ga watan Yuni ranar tunawa da wancan zaɓe wanda da kuma a karon farko gwamnatin najeriya gargashin jagorancin shugaban kasa muhammadu buhari ta ayyana ranar a matsayin ranar hutu kuma ranar demokradiyya a kasar gwamnati ta amince ta dawo da wannan rana na demokradiyya a wannan rana domin karama chief mk abiola wanda ya sadaukar da ransa domin tabbatar da dorewar demokradiyya a najeriya to koya su ma 'yan najeriya mazauna yankunan kudancin kasar ke kan wannan rana da yau ga dai abin da wasu ke cewa. Ya na matuƙar farin ciki da ainihin wannan rana da aka ce an maida ita ainihin rana ta demokradiyya. Dai wanda yake kasancewa dan Najeriya ne kuma mai kishin Najeriya wanda yake kishin ainihin demokradiyya. To ba za mu ce mu ji daɗi ba mun ji daɗi amma mun so a ci gaba da yin ta kamar yadda ake yin ta ranar tara ga watan nan saboda shine daidai da duk ɗan Najeriya gabaki ɗaya wannan abin ya shafe shi amma aka muna ganin kawai kamar irin dai an yi ni don a faranta wa yarabawa rai su ji daɗi ai sa kamar da jun tobe zaman to shine ran demokuraɗiyya wanda bai shafi sauran al'ummar najeriya ba a jawabinta wajen yabawa da matakin gwamnatin kasar daya daga cikin 'ya'yan marigayi chief mq abiola dr hafsat abiola constantino a can baya ta yaba da matakin da shugaban kasa muhammadu buhari ya ɗauka da tunawa da wannan rana tare kuma da karrama mahaifin nasu to sai dai bikin wanda aka so gudanar da shi cikin shagulgula hakan bai samu ba saboda matakan kiyayewa da cutar coronavirus baban gida jibrin murya amurka daga najeriya to madalla a gaida baban gida jibrin kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mata voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Da ɗan gari. Shiri ne da sashin hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a masu sauraron mu mu da warhaka mu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin Sadiq Abbas. A yau dai mun ziyarci fadar sunana Alhaji Abdullahi Muhammadu Hassan Sarkin Adudu. Shin mai martaba ko za ka bamu takaitaccen tarihin masarautar ka kama daga wanda ya fara kafa wannan masarautar? Ainihin mu tsaban Hausawa ce daga birnin Kano a Adakawa a cikin shekarar 1740 kakannin kakannin suka bar adakawa a cikin birnin kano sun gangara sun gangara har suka wuce suka zo wani gun da ake kiran shi doya a lafiya a karamar hukumar lafiya a gun suka sami waɗansu kabila ana kiransu jikunawa muka kafa namu ɗan gu su ma jikunawa suna nasu mu dinnan muka karbi mulkin wurin muka karbi mulkin wannan gun ko da yake mu muka same su wadda kuma ya fara sarautan da muka zo sunansa sarkin yamma daga sarkin yamma sai fasa maza daga fasa maza sai antaru sarkin yaki daga antaru sai maza waje daga maza waje sai ibrahim fasa maza daga shi sai sule antaru daga sule sai abubakar sarkin yamma daga abubakar sai muhammadu maza waje daga muhammadu maza waje sai muhammadu sarkin yamma daga shi sai aliyu muhammadu sarkin yamma a lokacin aliyu sai ciwon yan rani ta faso a inda suke matsugunin a doya sai suka kaura suka dan gusa kaɗan suka zo a dudu inda yake yanzu shi aliyu bai yarda ya bi su ba saboda agun hassan shi ya fara sarauta daga hassan sai isiyaka daga isiyaka sai muhammadu daga muhammadu sai ni abdullahi ma martaba ka yi cewa kun taho kun tarar da mutane a gurin sannan kuka karɓi mulki daga hannunsu eh, shin ta yaya kuka karɓi wannan mulki haka kawai suka ɗauki mulkin suka ba ku ko kuma kun nuna musu fin ƙarfi kwace mulki ai ba maganan fin ƙarfi a da zumunci kawai ma su suna nan suna fama da al'adunsu ba su ma san me ake kiran shi mulki ba suna fama da al'adunsu mu kuma da muka iso mun tafi da su haka sun kuma yarda da kansu cewa mu mu yi jagora kenan shine har yanzu kuke eh, eh, shugabancin wannan masarauta muna shugabancin wannan masarauta kamar wannan masarautar za akalla za ta kai kamar shekara nawa da kafuwa mu da mun zuwa shekara ta dubu da da bakwai arba'in kai ka yi lissafi waɗanne irin kabilu ne suke wannan masarauta kabilun da suke adudu akwai hausa fulani akwai jukunawa akwai kanuri akwai angas akwai egon akwai tibi akwai mada da saura dai ga sunan to kaman menene ya bambanta wannan gari na adudu da sauran garuruwa da ke eh, jiha ko karamar hukumar obi a to kasan ita agwa tashi da ubi a lago ne daddare gwandara mu kuma hausa fulani to kaman menene wannan gari na adudu ya fi shahara akai kai abubuwa da suka fi na shahara haka noma da kiwo kamar wasu garuruka dai da muka sani suna da irin take nasu kamar da kace kun gangaro daga Kano Kano duk inda kace Kano Kano tumbin giwa ko kuma Kano dabo ko da me ka zo an bi ka to kamar garin Adudu suna da wani take nasu daga kai takin tun da kace ko da me da me mutum ya zo an fi shi to tun da muka tashi daga can ai ba za mu canja takin da mu da iyayenmu suna da shi ba ko da me in ka zo mun fi ka don haka da muka zo ai wanda muka same su a gun mun fi su to menene zaka bugi kirjin ka ce al'ummar garin adudu suke alfahari da shi Al'ummar garin adudu na farko suna alfahari da zaman lafiya suna kuma alfahari da tun zamanin turawa har yau mu wani gari bai ci mu da yaki ba balle mana gori sai ko mu mun makwabta da waɗansu amma wani ya ce ya zo ko adudu ko doya a bakwa ko doyan jukun ko doyan sharu ya ce ya ci mu da yaki karya ne muna alfahari da wannan to mai martaba bari mu koma kan irin matsaloli ko kuma kalubale da al'ummar wannan masarauta na adudu suke fuskanta ko za ka mana ƙarin bayani akan irin matsaloli da kuke fuskanta a adudu a to ai ka san dan adam ba zai rasa matsaloli ba mu muna da dan damuwan ruwa kuma wannan ruwa gwamnati ma tana kokarin ta talakawa suna kokarin su masarauta tana nata kokarin bana kuma na san gwamnati za ta ci gaba za ta fishe mu a cikin wannan damuwa to kamar batutuwa na tsaro babu wata matsala kamar na tsaro haka a maganar tsaro ai wannan duka kasa ne gaba daya kusan duka duniya da haka duk wani kasan ta ce maka ba maganan tsoron tsaro ai ma bata maka gaskiya ba saboda haka wannan duka duniya ne kuma gwamnati na ta kokarin ta dai don gwargwado shin me kake bukatan kaga cewa gwamnati ta yi wa al'ummar wannan masarauta ta ka na farko a ɗauki wani makaranta a zo a kafa a adudu tun da abin da muke kira senior primary school na lafiya division wanda yanzu shine doma local government kyana local government away local government lafiya kanta ubi local government bayan senior primary school da yake lafiya wanda aka fara gina tun zamanin sardauna na adudu ne yana kuma a adudu wanda haka muna son a tuna da mumuma mu ma abinda sardauna ya mana wannan gwamnati ta mata mana to kowane irin kokari gwamnati take yi domin magance fuskanci irin kalubale da suka jibanci karancin ruwan sha sai cibiyoyin kiwon lafiya da ma sauran ababen more rayuwa a garin kanje da kuma sauran gurare alhaji yusuf aliyu turaki shine kwamishinan ma'aikatar kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa ci gaban al'umma abin da gwamnati ke yi yanzu gwamnati ta ɗauki matakin gyaran hanyar kan je abuni ta hanyar aikin bunƙasa ƙasa kuma a yanzu haka da nake magana da kayan kaji da tarar da su bulldozers suna nan suna aiki ba dare ba rana wadda muna ganin bayan kirsimeti hanyar zai zama hanya ne ingantacce wadda kowa zai yi sha'awanta kuma ta wannan ba da ruwan sha da sauransu akwai rijiyoyin burtsatse wadda gwamnati ta riga ta yi su a wurare da yawa a wannan sashi har zuwa ita ainihin karamar hukumar makanta na awe akwai irin wayannan ayyuka da wuta na kan layi wanda gwamnati ta riga ta yi kananan hukumomin nan guda goma sha uku da development area da saura ma kanana ward ward duk wayannan an shiga da wayannan wuta ko ina a yanzu na wannan wuta na kan layi wadda ake ganin su da daddare duka yana nan a wannan kananan hukumomi da muke da su guda goma sha uku da development area har da village duka wannan abin ya shafe su kuma duka wannan aikin wannan gwamnati ne na injiniya abdullahi sule shi ne wannan zuwan shi a matsayin gwamna yana cikin ayyuka da ya ce bari ya sha kwana 100 da yake a ofis ko wasu kurare da muka kai ziyara sun eh, nemi gwamnati ta kawo musu ɗauki musamman ma a gurare suka jibanci kamar makarantar firamare da kuma na sakandare shin akwai wani mataki da gwamnatin jihar nasara ta dauka domin inganta tsarin karatu eh wannan kuma abin an fi yin shi ma kenan yanzu haka akwai makarantun da ma an commissioning nasu akwai shi a mahanga akwai shi a angon lambu da a kefi da sauran wurare da yawa ya riga ya je har an gabatar da su ma ko an fara ma karatu a cikinsu kuma ta hanyar su bev wadda take fama da maganan makarantu na firamare da sauransu kwangila na nan an shirya ba da su sama da wurare 500 wadda za a yi ayyuka na gine-ginen azuzuwa da kuma wanda sun lalace duka wayannan abin an riga an gama ana kokarin sakewa mutane takardu ne domin a ya fara aiki ba dare ba rana kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar ta yau a madadin sashen hausa na muryar amurka da kuma gidan rediyo da talabijin na jihar nasara wato nbs lafiya ni sadiq abbas da na gabatar da wannan shiri nake cewa sai an jima madalla yanzu kuma ga nasihar juma'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana Ibrahim Shehu Abubakar Gwandu babban limami na cibiyar bincike da gudanar da dokoki na ƙasa ta da take kuru wato NIPS muna yi ma 'yan uwa a ɗaukacin duniya gaba ɗaya barka da sallah barka da shan ruwa kuma eh, muna jan hankali ga 'yan uwa da nasiha musamman a irin wannan dama da aka samu abin da ya shafi godiya ga allah maɗaukakin sarki da kyautata ma 'yan uwa da kuma zaman lafiya wanda kusan shine babban sako na musulunci ga kowa da kowa da kuma haƙuri musamman a cikin irin wannan yanayi da aka samu kai a ciki na bulla wannan cuta ɗin hakika wannan cuta gaskiya ne kuma ya kyautu mu ya haƙuri mu bi dukkanin matakai da wato aka saka musamman masu kiwon lafiya tun da bangaren su ne ganin cewa ya shafi wasu manya-manyan kasashe kuma ga tasirin da ya musu a tattalin arzikinsu da kuma rasa ma rayuka to lallai mu da muke waɗannan kasashe masu tasowa kalubalen yana da yawa a mu don haka jan hankali da kirana shine lallai dukan matakai da ya kamata a kiyaye na wato da aka ba mu na eh, ba da sarari da rashin halartar wajajen cunkoso duka wannan ya kamata mu kiyaye ba don komai ba sai dai kiyaye lafiyar mu gaba daya domin lafiya ita ce komai kamar yadda masu magana suke cewa lafiya wata hula ce akan masu lafiya amma ba mai ganin ta sai wanda yake bai da lafiya to wannan shine babban kirana ga dukkanin al'umman musulmi a dokacin duniya gaba daya maza da mata kuma su zauna da yan uwansu lafiya da makwabtansu da abokan zamansu musamman har wanda ba musulmi ba domin wannan biki biki ne na farin ciki ba biki ne na tashin hankali ba da haka muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya na ma dukkanin al'umma fatan alkhairi da zaman lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Bayan da aka kwashe makonni ana zanga-zanga Amurka, shugaba Donald Trump ya yi alkawarin cewa gwamnatinsa za ta tashi tsaye wajen bunƙasa tattalin arzikin unguwannin tsirarin al'ummar ƙasar. Ya kuma tunkari bambancin da ake da shi a fannin kiwon lafiya a wuraren. Fadar White House ba tare da bada cikakken bayani ba. ta ce wannan na zaman wani bangare na tsarin wasu shirye-shirye guda hudu na kare jama'a da ba su dama da kuma mutunta su adadin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a amurka ya zarta miliyan biyu wanda a yanzu wannan shine adadi mafi yawa a duniya a cewar cibiyar tattara bayanan coronavirus ta jami'ar john hopkins a jiya alhamis yanzu amurka na da mutane miliyan biyu da hudu da aka tabbatar sun kamu kamu da cutar covid-19 to masu sauraro da aka maka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato bakwai kenan agogon Ghana, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon fatan alherin muryar Amurka zuwa ga Alhaji Shehu Umar Sambo, da masanin Gusau, bisa ɗaurin auren yarsa da za a yi yau zainab shehu da angonta muhammad hashim a gidan shi da ke kinkino crescent a garin kaduna allah ya ba da zaman lafiya amin san ma'ani yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni sai kuma injiniyan namu na yau ni hadiza kyari ke muku fatan alheri